matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A yau shirin ya tattauna ne da babban jami'in kula da ayyuka a hukumar kiyaye hatsarra ta kasar Ghana wato Road Safety kenan reshen yankin Arewa maso yammacin kasar Muhammad Hashim Sidi Madani akan matakin da hukumar ke dauka yayin da ake tunkarar watan Kirsimeti ga kuma babban zaben kasar a ranar bakwai ga watan Disamba lokutan da ake yawan samun hatsira a Ghana. a cikin wannan lokaci 'yan kasuwa na yawan kai komo da ababen hawa saboda hada-hadar kirsimeti kana 'yan siyasa su ma suna yawan zirga-zirga a kan hanyoyi don haka akwai buƙatar jan hankali ga kiyaye ababen hawa dalili kuma kenan da yasa na tuntuɓi muhammad sidi madani ko shin akwai wani shiri da hukumar road safety ke yi a wannan lokaci sai ya ce na'am akwai tsarin da hukumar nan na road safety fito da shi ganin cewa muna fuskantar watannan na Christmas sannan kuma ga zabe gaba daya wanda ya tunkaro kai. Shirye-shiryenmu da muka fito da shi mun yi mata suna da cewa stay alive. Wato ka kasance a raye. na. Eh ka kasance a raye. Stay alive campaign mu hmm. a raye haka nan ne. Wanda muna yawo tashoshi daban-daban a cikin fadin gana gaba ɗayanta don kowane jihar muna da ofishinmu shi sa wannan tsari an yi shi ne yadda kowane jihar za ta tafiyar da wannan shirye-shirye a tashoshi masallatayya coci a sukuru inda dai muka gan jama'a na haduwa duka muna zuwa mu yi wannan gargadi sa'annan a cikin gargadin da muke yi na farko mun je tasha muna ganawa da masu tukin motoci wato drivers kenan muna muna ganawa da fasinjoji hmm. kan mota inda za suke zuwa ga wani wuri daban sa'annan kuma idan mun je kuru mafi yawanci ɗalibai ne wayanda tafiya suke yi su je su gida shi yasa muna musu suna da cewa pedestrian su kuma akwai yadda muke tafiyar da tari su saboda wasu masu tafiya da sawu ke da masu tafiyar ƙasa. na sai kuma akwai yadda muke tafiyar da tsarin su yadda za a yi mugan cewa kowa yana kasancewa a raye kuma cikin koshin lafiya ba tare da wani rauni ba ko kuwa ba tare da hafka ma wani hasari ba a cikin yanayi yanayinsa na tafiya yau da kullum. To sai dai 'yan kasuwa wato masu zuwa su siyo kaya su sayar a wannan lokaci tafiye-tafiyen su na karuwa. Ban sani ba ko su kuma kun yi tunanin samun su a kan wani dandali na musamman ko kuma wani wuri da kuka san za ku samu irin waɗannan mutane. Na gaskiya ne. shirye shiryen ya kowa domin kowa yana amfani da hanya duba masu amfani da hanya wanda muka musu suna da cewa road users an kasa su kashi uku ne hmm. ko kuwa mu ce kashi fito driver ko kuwa rider mai tukin mota ko kuwa mai tukin babur na da nan kenan sa'annan na biyu passenger sa'annan na uku pedestrian wanda ke tafiya ko wanda ke amfani da anya a cikin hali na tafiya. Hmm. Sai sa masu kasuwanci wayanda ke shigo kasuwa mafi yawancinsu suna suna kasancewa passengers sannan kuma wasu suna kasancewa masu amfani da anya a cikin hali na tafiya. Sai sa wannan shirye-shiryen da muka kirkiro ko ina inda dai muka san ana taruwa kasuwa duka muna shiga. muna shiga mu gana da yan kasuwa idan kaje wajajen da suke da rana na kasuwa so da yawa muna target wannan rana kamar in ka duba arewacin mu suna da ranukan da suke kasuwanci sai sa muna muna taro muna zuwa mu yi ganawa da su sannan kuma akwai lokacin da muke yin stakeholder meeting wanda muna kiran duk wanda Wato eh, taro taro taro masu ruwa da tsaki na'am. a cikin yanayi na hanya na daga cikin su mata na kasuwa suna da hannu ciki domin su ne ke shiga mota mota ya tashi. sai sa ba mu bar su a baya muna kiran don mun ka shiga kasuwa duka akwai mata akwai kungiyarsu suna da shugabanninsu, muna ba su gayyata idan mun kira su kuma suna zuwa mu gana da su in sun koma suna yi ma mutane su gargadi sa'annan kuma mun je caci mun je masallatayya mun yi gargadi mun kare muna yi ma su limamai ko kuwa manyan fastocin su nasiha cewa idan sun hau kan bimbari kamata ne su kara wato nasiha game da ababen da muka sanar da jama'a so su ma sun kasance muna ambassadors kenan wayanda suna ilmantar da mutane game da mutane na zaman lafiya ko ko gan cewa kowa ya samu kanshi cikin kwanciyar hankali. To ya mutane da kuke musu wannan gangami ko kuke wayar da kansu ya suke karban wannan sako da kuke kai musu? Na gaskiya ne. Karban sako dai ana karban sako yadda ya kamata. Domin idan mun gama so da yawa muna kuma ganawa da su wayannan taron da muke yi mafi yawanci muna kiran yan jarida yan jaridu idan mun gama taron suna interview fannin mu sannan su yi ma wayanda kuma aka gayyace su interview idan ka ji jawabin da suke bayarwa kana ganin cewa kana ganin cewa eh suna murna suna farin ciki da wannan kiran da muka musu Mai idan mun musu idan mun je muna nuna musu ababen da ke faruwa kan hanya muna da fitoci ne na hasari muna nuna musu domin su gani ya kara tsorata su To madalla a ne kuma za mu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako idan Allah kai mu ci gaba da ita. yanzu a madadin bakon namu muhammad hashim sidi madani jami'in kula da ayyuka a hukumar road safety ta kasar ghana reshin yankin arewa maso yammacin kasar da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya